sayo wando me tantama kaɗan zo ka gani Ɗan gida ko sakanni na gangata mata suna rawa dai da bazata taron biki take so saka mata

lokacin ku ne babu hamayya in kun fito gidan ku da kunya shi dai manomi ya san gidan mata mata mulki kake so ka je masarauta da ruwa ko ba ruwa akwai ban sha'awa sha kunya com.